wa rahmatullahi wa barakatu a yan uwa muna gode ma Allah subhanahu wata'ala a bisa dukkanin sa da yake wadata mu da shi na zahiri inda na ne muna kuma ƙara gode masa a bisa haɗa fasakun mu da ya sake yi a daidai wannan lokaci kuma wannan rana mai albarka muna roƙon Allah ya ba mu albarkacin wannan rana kuma duk asirare da muke sakewa da wanda muka sake da wanda za mu sake Allah ya mana ijaba dan mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a a yan uwa bayan haka wannan gida namu mai albarka mai suna wato taimakon al'umma ta yi yunkuri ta zage zuwa muku da sirri dangane da yanayin da rayuwa yake tafiya da har yau su mata abokanan halitta ne ba za mu iya rayuwa ba sai da su su ma kuma ba su iya rayuwa ba sai da mu aka dangantaka Allah ya saka tsakaninmu wadda an samu daga maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi na cewa da za a ajiye numfashin namiji a bankon gabas a ajiye numfashin mace a yamma wani rana a kwana a tashi a kwana tashi za zuwa gansu a haɗe a wuri ɗaya sun manne sun shiga cikin juna sun zama abu ɗaya saboda ƙarfin dangantaka da Allah ya saka to da haka dan uwa Allah ya saka maka soyayyar wata tana kana matuƙar son ta kaman zaka yi yaya amma ita ba ta son ka ba ka ta da walakantacce sai kai haka ke ma kina son wani kamar zaki yaya shi ba shi da walakantacciya sai ke kuma sai na wurin Allah ne ke jarabar mutum da shi wani daga an jarabtar da son shi sai kama walakanci cin mutunci aibatawa zalunci ya ki kula macen ma ya dinga mata walakanci ko kuma wata ta dinga mijinta walakanci ko saurayin ta ko na abu ko kuma da maka wayo kullum bani bani ta tatule ka tul kuma tana da wani wanda take so tana maka son ƙarya ne to an gama da wannan sirri za ta maka soyayya na gaskiya don dolanta ko tana iko tana so a je ka haɗa da iskokin gindin kuka to yan uwa wannan sirri kamar da kuka gan shi yake nan haka ake aikata shi kuma ba kar ka yarda ka saka sunanka a ciki kar ka yarda ka saka sunanka a ciki sunanta kaɗai za ka saka sunanta kaɗai za ka rubuta ma ana rubuta wannan sirri kafa uku ana yin wannan ake ranar lahadi ko litinin kowar juma'a ana rubuta shi kafa uku <coughs> kuma ana to idan aka rubuta shi da kafa uku kamar inda yake nan wannan haka kafa ɗaya kenan sai ka sake rubutawa kuma wanda yake kusurwa uku nan shi ma kafa ɗaya a ƙasa ka sake rubutawa shi ma kafa ɗaya a ƙasa kafa uku kenan zai fita wannan gidan tara adadin kafofi da yake na jikin ɗan adam to kuma adadin wato shi kenan dai to haka yake to idan aka rubuta shi sai ka saka iya sunan da kawai a jiki sai ka yi laya za ka yi farin daga daga samun farin zare sai ka naɗa laya kuma layan nan ba za ka je ka rubuta rufa shi da fata ba a'a in ka naɗa layan kawai inda yake ka naɗa shi da zaren nan sai dai idan inda za ka je ka binne wato wannan abin joji ne saboda wani lokaci mu a nan dai gurin mun da muke yawancin kuka akan joji ake samun su don gurin ne joji ne ba daji ba ne ba tsaftataccen gida ba ne kuma kamar idan gurin ma cikin gida ne to lalle sai a ji a nemi wato leda sai a naɗe shi a ciki amma kada a sami shi fata a samu leda sai a naɗa layan a ciki sai a saka saboda kar wani ya zo ya fi tsari a gurin kamar da ake yi kun san mu yan adam wani kuma bai san kabin ne ba to idan aka yi wannan sirri sai a saka sunan da sai a zo a binne a gindin kuka amma kukan nan da zo a yi aikin ne abin ya gindin ne kamar irin goshin magariba ya kusai kamar irin goshin magariba ya kusai ba mu ce da magariba ba saboda kun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan cewa daga lokacin da magariba ya tunkaro <clears throat> a dinga kame yara saboda iskoki suna bayyana sai kuma can lokacin da kamar misalin karfe goma sha ɗaya ana neman sha biyu yayi shi ma ya a dinga kame yara duk da suke sanatsa gida saboda iskoki suna fitowa to kai zaka je kamin su fito ne mu a gurin mu nan ana yin sallar magriba karfe shida da arba'in da wani abu to kamar karfe shida haka to sai ka je ka tone sai ka birni sai ka kira sunanta a gurin naka dan buɗe muryan ka amma wance wance wance wance kaza ki nemi inda nake ki nemi inda nake da soyayya mai tsanani karki ce je sha karki samu sukuni har sai kin ganni wance wance wance wance kaza ki nemi inda nake ki nemi inda nake da soyayya mai tsanani kar ki ci kar ki sha kar ki barci kar ki samu sukuni har sai kin ganni wance wance wance kaza haka za ka yi wannan kamar da na jira nan so uku to sai ka tone ka saka idan ma bayan ka tona ranin kenan kuma za ka yi sakawa ko a bangon gabas ko a bangon yamma ko a bangon kudu duk da za ka saka ba za ka yi sakawa sai ka tone sai ka binne a gindin kuka din to sai ka mai mishi da ƙasa sai ka sai ka ce halittun wannan guri ga ajiya na baku halittun wannan guri ga ajiya na baku akan wance halittun wannan guri ga ajiya na baku akan wance haka ake yi to Allah ya mana ijaba Allah ya samu dace kuma mun yi izinin amfani da wannan sirri ga dukkanin wani wanda ya mana shiya na wannan sirri kuma ya subscribe abin da ya sa shi a nan saboda yan uwan mu su ma samu inda kake cikin kunci haka wani ke cikin kunci to ba za ka so don ka fita daga kunci dan ka shi ma al'umma ne mamu da shi ma da kunci ba da ana yin rowa kai ma ai da ba za a fitar da shi ka samu ba wani sai dai ya mutu da shi ba zai fitar ba to dan Allah yan waye shi a din shi kuma da kyau idan yau ne farkon zuwan ka to kai subscribe dan za ka yi ta ganin asararai da yawa in wannan lokaci ba turo wanda kake so ba wani lokaci za a turo wanda kake so wanda kuma kuke na wannan gida muna muku godiya da kokari da kuke Allah saka muku da ainihin wato alheri kuma sai a yi wato lakin kuma da Allah ci gaba da shi a kamar da aka saba Allah kai mana ijaba bi sirri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa amina aba fadimati zahra wa Ibrahim wa al-Qasim wa ala alihi haka kadarihi wa migdari al-azim kuma wannan zari mace tana iya wani namiji namiji ma yana iya wa mace wa ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala illa Allah wa rasulullah